Aƙidar yin gaba gaɗi da bugun ƙirji da yin fito na fito sun kasance tambarin manufofin Trump kamar da lamarin ya jefa jami'ai cikin rudani da mamaki. Tun bayan da shiga ofis, Trump ya yi ta yin karen tsaye ga kawancin haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa. Kwanaki uku kacal da hawansa karagar mulki ya cire Amurka daga kawancin kasuwanci da ƙasashen nahiyar Asiya wanda ake walakabi da Trans-Pacific Partnership a Turance. Haka kuma ya janye Amurka daga yarjejeniyoyi da dama na hukumin ƙasa da kasa kamar hukumar kara bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma yarjejeniyar paris ta sauyin yanayi bugu da ƙari matakin gaba gaɗi, da kuma yin biris da maslaha ta ƙasa da ƙasa kamar su na amincewa da birnin kudus a matsayin hedkwatar isra'ila da mai da ofishin jikadancin amurka zuwa can sun kasance abin tunani farfesa margaret macmillan ƙwararriya a fannin tarihi a jami'ar toronto da oxford kuma jami'a a cibiyar nazarin dangantakar ƙasashen waje ta ya tsokaci tana mai cewa ta ce hakika amurka ta lalata kawance mai amfani da hukumomin ƙasa da ƙasa da suka danganci haka kuma na ganin wannan ya sa matsayin amurka idanun duniya ya yi rauni matuƙa haka zalika a watan fabrairun wannan shekarar trump ya janyo baraka bisa manufa tsakanin amurka da ƙawayenta na turai ya sha soka lamirin ƙungiyar ƙawancen tsaro ta nato da jinyar sojojin amurka jamus da kuma ƙara kuɗin fitowa kan kayayyakin turai da ake shigar da su amurka kana da yin barazana kakaba a kasar rasha takunkumi a kan shirin shimfiɗa bututun gas na nord stream 2 a game da takaddamar cinikayya da china kuwa da cacar baki kan kamfanin huawei wasu da ke ganin cewa china na cin moriyar kasuwanci fiye da kima sabanin daidaiton cinikayya tsakaninta da amurka da kuma batun keta hadin bil'adama da take yi suna cewa trump ya yi daidai a wannan bangare kamar da margaret macmillan ta nunar ta ce ba na so ne saurin yaba wa trump amma ina tsammanin ya yi daidai ko na ce gwamnatinsa ta yi daidai da ta ambaci sunan china akan fasahar mallaka a zahirin gaskiya ma dai binciken jin ra'ayin jama'a da cibiyar nazarin bincike ta pew ta gudanar ya nuna kimar amurka idanun duniya ya faɗi ƙasa wanwar matsayin da ba taɓa gani ba cikin shekaru da dama ta fuskar sadar da manufofin harkokin waje da yadda gwamnatinsa ke ba da bayanai masu cin karo da juna a twitter trump ya saba fasalin diflomasiyya ta ba da bayanai da suka shafi gudanarwar gwamnati a cewar alexei drew ta cibiyar kimiyya da bincike kan tsaro a jami'ar king's college a london ta ce amfani da twitter domin kambama wani hali mai sarkakiya da aka shiga ko yanayi ko kuma wani rikici a tsakanin wakilan gwamnati ko wani abu makamancin haka yana iya kaiwa ga rura wutar rikici fiye da yadda lamarin zai iya kasancewa idan da ba yi amfani da twitter ba a game kuwa da yadda trump ya rika amfani da twitter a diplomasiyarsa da kasar iran ya ta ta'azzara lamura a cewar alexei ta ce yana da wuya idan ka sanya kanka matsayin ministan harkokin wajen iran javad muhammad zarif da kuma su kansu 'yan iran a ce ka yi hasashen hakikanin matsayin amurka a yayin da kake samun bayanai masu cin karo da juna daga ma'aikatar harkokin waje da kuma bayanai mabambanta daga donald trump a gefe guda kuma ga ma'aikatar tsaro kowanne bayanansa daban suna cin karo da juna sannan saƙonin da suke son isarwa ba sa daidaituwa karin wadin shekaru hudu na Trump a karagar mulki dai na nufin ƙara karfafa masu aƙidar mulkin kama karya a duniya. Ko da wasu da dama daga cikin waɗannan shugabanni sun daɗe a karagar mulki kafin Trump. Amma yadda rika hudda da su da yaba musu ya nuna amincewa da salon yadda suke tafiyar da lamura tare kuma da rashin nuna karsashinsa na magance keta haddan da suke aiwatarwa.